shine ku rike sirri Allah ya jarrabu wasu daga cikin mata na yanzu ba su da sirri tsakanin su da mazajensu wallahi wannan yana daga cikin abin da ya sabbaba mana musiba aure ce yawan mutuwa wannan ni'imar da kika samu malama sumayya da malama maryam da malama balkisu da malama khadija wata ba hasada take miki ba Hmm. amma wallahi bata kida a fasa auren nan naku ita aure ta ita kadai ba saboda ita bata samu wannan damar ba to saboda haka ko da Allah ya kawo jarrabawa an samu sabani tsakaninku da mazajenku Allah ya ce to bai baina akhwayku ku sulhunta yan uwantakanku kar ku bari wani ya ji cikin ku hmm. wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah la'allakum turhamuna tabbas Allah zai mana rahama hmm. hanyoyin da za mu bi wurin inganta auratayyanmu suna nan da yawa amma babu lokaci za mu ɗan samu waɗanda suka samu ba wai amare su malama sumayya malama maryam malama balkisu malama khadija ba har ke da kike da auren har ke sa'an maman amaren har ke wacce kika girma amaran har ke ƙawayen amaran har kukannin amaran wallahi idan kuka ciyaye waɗannan abubuwa da zan ambata za ku zauna lafiya a cikin gidajenku Allah ya zaunar da ku lafiya a gidajenku abu na farko dawamul haya ma'az zawji hmm. ku dawwama cikin kunya tare da mazajenku ku zamto masu kunya masu mutunci masu girmama mazajenku wallahi da an wayi gari ba ki jin kunyar mijinki ba ki mutunta shi ba ki daraja shi izgilanci ya shigo tsakaninku تجول أسام مطلع يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القاب بيس الإثم الفسوق بعد الإيمان بيس الإثم الفسوق بعد الإيمان بيس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كوانا دكوك إيماني إنا ما إيماني oh kaga ba masu imani ya riga su alaran a kira ne Allah ya yi ai Allah ne ya tambaya ya ayyuhal ladzina amanu ina masu imani Allah ka sa muna daga cikin su la yaskhar qaumun min qaumin ase ayyakunu khairan minkum kar wasu mutane si wasu mutane isjilanci akwai tsammanin waɗanda kuke wa isjilancin nan su fi ku alkhairi a wurin Allah hmm. Hmm. wala nisa'un min nisa'in kar wasu mata daga cikin mata su wa mata yan uwansu izjilanci ko su wa wa mazajensu izjilanci ko su mazan su wa maza yan uwansu izjilanci ko su wa mata yan uwansu izjilanci a ayyakunna khairan minkun akwai tsammanin waɗanda kuke izgilancin nan su fi ku alkhairi a wurin Allah saboda haka ke mai gidanki mutunci ne yake tsakaninku girmamawa ke tsakaninku darrajawa ce tsakaninku dole ki zamto mai dawwama cikin kunya tsakanin ki da mijinki ah, to wanda ba mijinta ba ma ta ji kunyar sa ballantana ma wacce take mijinta yar annabi shu'aibu ta zo kiran annabi musa fajatu ihdehuma fajatu ihdehuma tamshi ala sihya me take cewa qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma asqaita lana mhm. falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf mhm. najawta min alqawmi adh-dhalimin ga yar annabin allah annabi shu'aibu ta zo jiran annabi Musa faja'atu idaihuma tamshi ala sihiya sai ga ɗaya daga cikin yayan annabi Shu'aibu ta zo wurin annabi Musa tana tafa cikin kunya cikin mutunci cikin girmamawa qalat sai ta ce wa annabi Musa inna abi yad'uka baban mu na kiranka liyajziyaka ajra ma saqaita lana dan ya saka maka sakamakon shayar da mu da dabbobin mu da kai falamma ja'ahu yayin da annabi Musa ya zo wurin annabi Shu'aibu wa qassa alaihi alqasas ya bashi labarin abin da ya fito da shi daga Misr ya taho Madiyana kala sai ya ce da shi la takhaf kar ka ji tsoro na jauta min alqawmi zalimina ka tsira daga mutanen da suke azzalimai menene darasin da ake koya mana a nan wurin dalilin da yasa annabi Musa ya auri yar annabi Shu'aibu kunya ta shiga tsakani wasu daga cikin ku kunya suka rasa shi yasa aka ki auren su in za ki kwanta da hijabi ki tashi da shi amma ba ki da kunya wallahi sai mutane sun ba da labarin ki ku kula ba mutane abin da ke gabansu ba shi suke yi ba wanda bai gabansu shi suke yi ballantana kuma Allah ya azurta su da ke ba ki da kunya kuma ki ce surfa miki asiri a kin yaudar kanki tsare mutuncin ki ki zamo ma'abociyar kunya tun kafin ai auren da bayan an yi auren abu na biyu wa gaddu qarfiha Kudama, waɗannan idanun naci ki rintsar da su ga mijinki wata ba ba wai zagin mijinta take yi ba amma akwai wani kallo na wulakanci kuma ya rashin sa sunanta basira sai ta zuba ma ido a dinga baka wani kallo ita ba mai garke ba wata bai idan ta hautsu da ido tana kallon ka yadda ka san akuya ta kwan a yanke ana rama dan Allah diran da ka yanka akuya a gidanka ka ije kan ya kwana to akwai wani kallon rashin mutunci da mata suke wa su. ko an tambaye ka anguwa baka bari ba yanda ka san kaza na kallon hadari haka za ta ta wucewa sai an ebe ka daga sama ta bakwai an zubar da kai wata in za ta harari mijinta da larabci to harara ma malam ko da hausa alkhairi ce balantana da larabci dan Allah ku ji tsoron Allah wurin kallon mazajenku ku dinga musu kallon da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya bayani an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi sallam. wace mace ce mafi alkhairi annabi ya ce ita ce wacce idan ka kalle ta sarratka idza nazarta ilaiha sarratka da ka kalle ta za ta saka farin ciki to ke duk sanda zaki kalli mijinki kallo ne na walakanci kallo ne na tozarci kallo ne na nuna shi ba kowa bane hmm. abu na uku wa ta'atu li amrihi ki zamto mai biyayya mai da'a dangane da al'amarin mijinki duk abin da mijinki ya saki to a same ki mai da'a mai biyayya ai Allah ne ya kirayi masu imani ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ya ayyuhal amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da kuka yi imani ati'u Allah ku yi wa Allah biyayya wa atiur rasula ku yi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wa ulil amri minkum ku yi shugabanni ma abota al'amuran ku biyayya dan Allah jama'a a hmm. cikin gida akwai wanda ya fi cancanta ya zama shugaba fiye da mai gidan hmm. to duk matar da take so auren ta last in dai mijinki na cikin gida ki ji ke baki da aikin komai sai nashi hmm. ki ji ba wata doka sai dokarsa ki ji ba wani hani bayan na Allah da na Manzan Allah sai wa sai nashi